Kano ni ainihi na Ego Gusauci. To gaskiya na zo ganin wannan hawa saboda na ji labarin yana da daɗi ya fi kowane kwanciyar hankali da natsuwa. Ina fata Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Allah Allah Ubangiji ya nuna mana wata shekara. Sai ya kika ga hawan sarawan kamar yadda ake faɗin ne? Kai gaskiya yadda ake faɗin ma da ni zo sai na ga kawai ya ma fi haka nan. saboda na ga abin da ya burge ni gwanin sha'awa da kowa ya zo da iyalan shi da yaran shi cikin kwanciyar hankali da natsuwa sai nishaɗi da fata Allah ya sa kowa ya je gida lafiya. Muna muna da zuwan wannan lokaci kuma a al'ada dama duk shekara muka zo mu wannan hawa. Abin da ya sa muka zaɓi kallon hawan Nasarawa kusan ya fi tsafta ba cunkoso ba hargitsi. To shi yasa muka zo muna zuwa da yaran mu ma mai kallon nan a cikin lumana ba wani tashin hankali. Gaskiya ina farin ciki da wannan rana da Allah ya kawo ni wannan lokaci na hawan nasarawa. Saboda gaskiya hawa ne mai ƙayatarwa. Da shiga mai martaba a Aminu Ado ya da wannan ɗin shi gaskiya wannan ne mai nishaɗantarwa da karkashi duk wanda yake zuwa hawan nasara tabbas zai san cewa ya zo hawa mai muhimmanci